yusulih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na an da ke nan wusatu Abuja don karanta littafinmu mai albarka insha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 wajen kyautatawa 'yan uwa da makusanta da duwan wanda yake da haƙƙi a kanmu allah ta'ala ya ba mu ikon sauke wannan haƙƙi a yau da ikon allah ina fatan shi ne zai zama darasi na na ƙarshe kenan darasi na goma sha biyar a cikin silatul arham insha allah mafhumun wa fada'il wa adabu a hakam na fadilatu sheikh sa'id bin ali bin wahab al-qahtani rahmatullahi alai mun dace da cewa littafin da muka kammala gabanin wannan birnul walidain mafhumun wa fada'il wa adabu ahkam darasi goma sha biyar muka yi muka kammala wannan ma kuma da ikon Allah fatan da muke idan mun kammala shi a yau zai zama darasi goma sha biyar daidai wa daida dada kuma da cewa da ya dace mu kammala sati da ya gabata amma saboda bukatuwa na wasu daga cikin 'yan uwa da suka dafi gida musamman hutu da aka bayar na zaɓe ba su samu ikon zuwa ba sai suka roƙi don allah a yi aiki da damar a yi wani abun aka dawo yau sai a kammala tare da wasu daga cikin sun sake roƙon wani yau ɗin ma <laughs> na ce a wannan ba zai yi ba yau kan sai dai a yi haƙuri insha Allah ta'ala wanda baya nan yau kan sai a yi me sai a ci da rabonsa kenan ko in kuma yana bin mu ta yanar gizo to zai iya haka in ko ba haka ba daga baya sai ya nemi darasin da aka yi sati da ya gabata sai muka yi nasiha akan jarrabawa ta rayuwa musamman dangane da gobara da suke ta aukuwa a kasuwanni daban-daban a jihar kano plateau da kuma recently wanda ya faru a monday market na maiduguri mun yi nasihar ranar lahadi ranar alhamis allah ya sa na samu kaina a cikin monday market din ah, na ga jarraba da ta shiga ciki a lokacin karatun na ce a wata riwaya an ce kusan rabin kasuwan wata an ce kusan kashi tamanin bayan na je kasuwar daga baya nake hira da shi gwamna din profesa zulum ke ce mini ai kasuwar yadda ka ganta nan kashi sama da casa'in da tara cikin ɗari ya kone kuma na ganta haka abinda kawai bai ƙone ba daga masallaci sai wani ofis na administration waɗannan ƙwaya biyu su ne amma kusan dukkan shaguna sun ƙone kuma abin da aka rasa a kasuwar ya ce ninkin ya yi fintin kawwa naira biliyan 500 ya yi fintin kawwa naira biliyan 500 ya ce kamar da na faɗa a darasin gwamnatinsa ta ba da gudumawa na gaggawa na naira biliyan ɗaya ya ce in za a zaga a cikin kasuwar akwai wanda ko naira dubu hamsin ba za a iya samu a raba musu ba watakila za ka raba wannan kudin a kasuwa sai dai a samu naira ko dubu ashirin ashirin akwai waɗanda shagon mutum ɗaya kudin da ke ciki da kayan ya fi naira biliyan biyar so kaga an ka bashi dubu ashirin ba zai rena ba amma dai lalle ba a je ko ina ba eh ba a je ko ina ba muna roƙon Allah ta'ala ya canja musu da mafi alkhairi kuma Allah ta'ala ya ba wa gwamnatoci da masu arziki damar tallafa musu muna roƙon Allah ya sa su ci jarrabawa din kuma mu ma Allah ya sa mu ci kowace irin jarrabawa Allah ta'ala ya mayar musu da sakamako wanda yake mafi alkhairi na daɗe ban ga abin tausayi na dukiya da ta lalace irin wannan abun ba gaba ɗaya cikin kasuwar ba wani abun da ya saura duka shago da komai da komai ya lalace duka shagunan sun lalace ba wani abun da ya saura a wurin wasu ba su da komai da ya saura in ba wannan ɗin ba kuma allah ta'ala ya jarabe su da rasa shi muna roƙon Allah ya canja musu da mafi alkhairi kuma kamar da na faɗa jarrabawa mai imani bai rabuwa da ita sai dai kawai hatsarin in kana da imani shine karkai rashin sa'a Allah ya jarraba ka da jarrabawa mai nauyi dalilin ta kai barin imaninka to wannan shine hatsari ashe sa in za mu roƙi Allah ba ma cewa Allah karka jarrabe mu saboda da imani da jarrabawa suna haɗa waje ɗaya ne ba sa rabuwa sai dai mu ce Allah kada ka jarabe mu da abun da imaninmu ba zai iya ɗauka ba so yana da kyau ka roƙi Allah kar ya jarabe ka da abun da ya fi ƙarfin imaninka ya zama duk jarabawan da aka maka ya zama gejin imaninka zai iya ɗauka kuma ka yi haƙuri ka dogara ga Allah amma hatsari shine kana da imani Dan imanin watakila bai wuce kashi hamsin cikin ɗari ba aka jarraba ka mai nauyi kuma sai ka yi ɓarin imanin jarrabawa ta zo ka yi asara ko na rai ko dukiya ko lafiya kuma ka zo ka barar da imanin an yi biyu babu shi yasa addu'a mu roƙi Allah ya jarrabe mu da abin da imanin mu zai iya ɗauka amma ba makawa in kai imani da Allah sai ya jarrabe ka dole sai da jarrabawa ake shiga aljanna Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya a yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na goma sha biyar yau muna cikin watan sha'aban shekara ta 1444 insha Allah nawa ga wata sha biyar ga watan sha'aban insha Allah haka ne? Eh, sha biyu ga watan sha'aban haka ne sati da gabata bakwai zai zama sha biyu ga watan sha'aban muna da kaman kwana goma sha bakwai ko goma sha takwas zuwa ga watan ramadan allahumma ballik na ramadan bil iman daidai ina za mu tashi shafi na na'am ok shafi na 44 ko eh, daidai kan qalal imamun nawawi rahimahullah imamun nawawi allah ya masa rahama ya ce shine abu yahaya zakariya bunu sharafuddin kenan ana masa alkunya da abu yahaya kuma ah, sunansa shine zakariya bunu sharafuddin rahmatullahi alai shine mai sharha na sahihu muslim wannan magana ɗin da malam ya nakalto tana cikin sharhan sahihu muslim a mujalladi na bakwai shafi na tamanin da bakwai na'am imamun nawawi allah ya masa rahama ya ce fi hadal hadith fawaid min a a cikin wannan hadisi akwai fa'idodi da yawa daga cikinsu ga kaɗan wani hadisi hadisi na baya da muka karanta yana shafin baya shafi na 43 riwaya na jabir bin abdullah radiyallahu anhu riwayar bukhari rahmatullahi alai hadisi na 2230 wanda jabir radiyallahu anhu ke cewa wani mutum daga cikin banu uzura na al'ansar ya zo wajen manzon allah tsira da aminci tabbata a gare shi yake gaya manzon allah yana da bawa nasa da yake so ya yanta shi a bayansa shine an duburin sai fiyayyen halitta ya ce alaka malun gairu bayan wannan kana da wata dukiya sai ya ce a'a ita kare na mallaka fiyayyen halitta sai ya daga dabba eh, bawa ya ce wa zai saya sai wani sahabi ya saya bawa yana sayansa kuma sai ya karfi kudin sai ya bashi sai ya ce ka ɗauki wannan kudin ka fara biyan bukatun kanka idan ya saura abin da ya saura ka biya bukatun iyalanka in ya saura abin da ya saura ka taimaka wa makusantanka idan ya saura sai kuma ka ci gaba da haka za wa haka za ka yi ta saukowa ƙasa-ƙasa har inda abin ya kare shi a wannan hadithi muna da koyon darussa da yawa kaga shi manufarsa yana so ya aikin alkhairi amma fiyayyen halitta sai ce ka fara da kanka da iyalanka da 'yan uwanka sallallahu alaihi wa sallam shi yasa imamun nawawi rahmatullahi alai abu yahaya yace al-iftida bin nafaqa bil madhkur ala hadha tartib idan muna son mu ciyar fi lahi, ana so mu ciyar ne a bisa ga wannan jerantawa din yadda aka kira abun a jere haka ake so mu ciyar da kanka da iyalanka da 'yan uwanka sai ka ci gaba da sauka ƙasa ba daidai ba ne iyalanka ba abinci sai ka hana su ka ɗauka ka ba wa makwafta ba daidai ba ne sai dai babu laifi idan ba zai isa ba ka ɗauki wani ɓangare ka ba wa iyalanka rabi rabin sai ka ba wa makwabta wannan ba laifi ba ne saboda me saboda abin da Allah ya baka an baka daman ka raba biyu ka yi aiki da wani bangare ka taimaki wani amma ka hana iyalanka sai ka ba wasu wannan ba daidai ba ne ce sa a dukkan abin da za mu yi na sadaka da kanmu da iyayenmu da iyalanmu ‘ya'ya da ‘yan uwa sun fi kowa haƙƙi a kan sadakar da za a yi tafi sabilin lahi mafu tayyib amma idan kuma sadaka ce ta farilla kaman zakka to wanda ke nesa da kai yafi haƙƙi akan wanda yake makusancinka mafhum tayyib malam yace wa min ha daga ciki annal huquqa wal fada'ila idza tazahamat quddima al fal awqat lalle annal huquqa haqqoqi responsibilities Walfabail da kuma falala da ake samu na ayyukan alkhairi idza tazahamat idan suka yi yawa ya zama sun yi yawa bukatun mutane kuma akwai constraint na resources quddimal aukat fal aukat to ana so ka duba ka samu scale of preference ka yi aiki da abin da muka ce science of prioritization sai ka jera abubuwan da suka fi muhimmanci one after the other in ka duba sai ka yi number one in kudin ya saura ka zo ka yi na biyu in ya saura ka yi na uku har inda zai kare don haka sai ka duba bukatun wanne suka fi muhimmanci Mafu, tsaye matsala biyu kake da shi a cikin gidanka kudin ba zai isa ba kudin maganin 'ya'yanka naira dubu hamsin kudin maganin iyalinka dubu hamsin dubu ɗari kudin ɗinkin yaranka naira dubu ɗari wanne za ka gabatar lafiya din ya fi muhimmanci akan kayan sawa shi ne kaga ko cikin iyalan ne ana fara da al'aukat abin da ya fi mai muhimmanci ya fi tabbatuwa haka ake a ka'ida shi a kuma ko a ibada kana farawa da farilla ne sai ka zo zuwa ga kan nafila shi yasa ba a so ka shagalta da aikin nafila ba ka farilla misali a ce mutum zakkar da ake bin sa naira miliyan biyu ne bai cire zakkan ba amma kuma a ramadana sai ya ciyar da naira miliyan biyar kuma sai ki yin zakka kaga aikin bai yi ba wannan farillan zakkan shine na farko ba da zakkan muhimmancinsa ya fi ciyar wanda zai fi sabilillahi a watan ramadan to duk abin da muke mu rika gane menene fikihul aulawiyat namu fikihul aulawiyat iya da muhimmanci menene prioritization dinmu yaya scale of preference dinmu yake waɗanne ababe suka fi muhimmanci a rayuwa mu fara da su to sai mu jera sai mu fara haka duk inda resources suka kare ko kudin ka ya kare sai ka tsaya a wurin in wani ya shigo sai ka ci gaba daga inda ka tsaya amma a fara da abin da ya fi muhimmanci kuma wannan yasa shi yasa kana da iyali sai ana musu nasiha ba dukkan mata ne ke da fahimtar fiqhul awlawiyat ba wannan fiqhun mata ba su cika fahimtarsa ba mace in ka biye wata za a tafi hutu holiday dubai amma ba a ajiye kudin makarantar yara da za a biya na tam da za a shiga ba sannan kudin hayan gida ba a biya ba amma bai dame ta ba inda za a je a huta a yi shafin to ya yi, to abokanan zaman mu ne bangaren mu ne sosai da dabara sai a zaunar da su a ce hajiya an fahimci haka amma kudin makarantar yara da kudin rent din nan a Abuja gara mu fara su in Allah ya kawo wani abu bayan nan tukuna sai a je a huta amma ba fa hutu ba ko umra za a je gara a biya kudin makaranta da kudin haya gabanin aje a yi umara ta nafila in ba ta farilla ba ne to balle kuma zuwa hutu shi yasa dole wani lokaci in kana da preference sai kana ingejin iyalanka da dabarbaru ka yi ta mata bayani fahimtar iya da wahala in suna son abu amma dole haka za ka yi ta yi kaman karatun kurma a yi ta yi kuma ana bin bayan wannan da addu'a kuma kar wai ka gaba ta gane ba ka fara zage-zage ba a haka su hankalin nasu haka yake shi yasa fiyayyen halitta ya ce musu na naqisatu akilin wa dinin shekarunsu duk shekarunsu kamar shekarun yara ne mata mace za ta iya kai shekara saba'in ko shekara sittin ko tamanin in ta yi wani abu zai kamar yaro ya dan shekara biyar ko shida yi to amma kar ka duba iya wannan kasa na ta duba alkhairanta kuma tana da alkhairai ninkin ba ninki to shi sa a ka'ida in ka duba alkhairansu sai ka ga kuma ayyatun kuɗa kurakuran da suke yi sai kaga babu dalilin ta da jijiyar wuya ko zagi mafhum tayyib wa minha daga ciki annal afdala fi sadaqati tatawwu lalle falala a cikin sadakan nafila ayyuta nawwa'aha fi jihatil khair shine ayi kokarin sarrafar da sadaka din a nau'uka daban-daban na alkhairi wa wujuhil bir da kuma sauran fiskoki na nagarta ayyuka da suke na nagarta bi hasbil maslaha gwargwadon yadda maslaha ta karantar wala yun hasar fi jihatin bi ainiha ba a takaita aikin alkhairi a fiska kwaya daya sai a yi ta yi da yawa a yi wannan fiskar a yi wannan fiskar a yi wannan fiskar me dalili ba musammai za mu yi dalilinsa Allah ya gafarta mana ya ba mu aljanna ba shi yasa duk ayyukan alkhairi da muke muna lalume ne a cikin haske amma ba mu da yaƙinin daidai ina ne za a dace sai ka yi kowane irin ayyuka na alkhairi irin yadda sahabbai abubakar siddiq radiyallahu anhu suke yi duk aikin alkhairi in ka kira za ka samu suna aikata shi duk wani aikin alkhairi ana yin sa kar ka takaita rayuwarka akan alkhairi ɗaya ka rika yin alkhairai dubbai idan ka samu dama kuma kar ka takaita ibada zuwa ga nau'i ɗaya ko ciyarwa kwaya ɗaya ka yi su nau'uka daban-daban gwargwadon halin da ka samu saboda in ba a karɓi wannan ba insha Allah ta'ala za a karbi wancan da muke mantawa a fa duniya rayuwar duniya da muke ciki muke ibada wallahi azim babu jarrabawa da fitina da ta kai rashin sanin shin aikin da kake yi ana karba ko ba a karba babu jarrabawa da ta kai wannan rashin yaƙinin cewa ayyukan nan sallah zakka azumi aikin hajji ciyarwa fi sabilillah da duk ayyukan alkhairi na farilla da nafila rashin yaƙinin shin ana karba ko ba a karba babu fitina da ya kai wannan ya Allah muna roƙon karbi ayyukan da muke yi ayyukanmu na alkhairi Allah ta'ala ka amsa mana ka sa mu dace a cikinsu na'am wa an ummi salama radiyallahu anha annaha qalat daga ummu salma Allah ya ƙara mata yadda ta ce ya rasulallah ya manzon Allah halli ajirun fi bani abi salama shin manzon Allah zan iya samun lada a cikin zurriyar banu salama yan uwana unfiqu alaihim idan ina ciyarwa a kansu walastu bi tarikihim ni ban basu a cikin kunci ba hakaza wa hakaza a nan ba su da abinci can ba su da kudin magani ba su da wajen zama ni ina da hali idan na ciyar da su ina da lada sai ta ce wa inna mahum baniya kuma su a matsayin kamar 'ya'ya suke gare ni su banu abi salama kamar 'ya'yana ne in ji ummu salama shin idan na taimake su akwai lada a ciki wanda a magana mafi inganci a daidai lokacin da daman su ma ba musulmai ba ne amma sai ta tambaya akan taimaka musu akwai laifi idan dai ina da lada faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasu ke cewa na'am laki him ajirun ma alai alaihim idan kika ciyar a kansu tabbas kina da lada wannan ke bayyana mana dan uwanka na jini ko ba musulmi ba ne kaddare yana bautar rana ne a kaddara addinin sa na christianity ne a kaddara ma bayi da addini sai ya buƙaci ka ciyar da shi ka taimake shi da kuɗin magani idan kai a wurin Allah kana da lada shi musulunci bai karantar da mu aibata wanda ba su gane addinin mu ba abin da ya karantar da mu shine kyautata musu don su gane kyan addinin musulunci wajen kyakkyawar magana gare su wurin sakin fiska gare su wurin taimakonsu da kudin abinci kudin magani kudin makaranta cikin dukkan abin da bai saba wa Allah ba idan ka taimaki wanda ma bai yadda da Allah ɗaya ba idan ka yi taimake shi Allah zai baka lada matukar ba cikin sabon Allah ba ne idan abu kamar sabon Allah ne ce ban kudi in sha giya sai ka ce a wannan bai halatta ba amma abincin da zai sha ruwan da zai sha kudin gidan haya kudin magani kudin taki ya yi noma a'a kudin 'ya'yansa a makarantar sakandare ko a jami'a suna karatu duk wanda ka taimaka masa da ikon Allah Allah zai baka lada ko da ku addinin ku ba ɗaya ba ne shi addinin musulunci ba wai karantarwarsa shine wai ka rika tozarta wanda ba musulmi ba a'a karantarwa ne ka kyautatawa wanda ba musulmi ba don ya gane addinin ka addinin kyautatawa ne addininka addinin ihsani ne addininka addinin mutuntawa ne addininka addinin tausayi ne addininka addinin jinkai ne addininka addinin adalci ne waɗannan ɗabi'un sai su sa ya fahimci addinin fahimta ta hakika mafhum tayyib wannan hadisi iya cikin bukhari hadisi na 5369 wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala daga abu huraira allah ya kara masa yadda ya ce "Ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah tsira da abinci su tabbata a gare shi yana cewa "Ta tasaddaku ku yi sadaka ku yi keniya da dukiyarku faƙala rajulun ya rasulallah sai wani mutum ya miƙe ya ce ya manzon allah indi dinar ni a wurina akwai dinar kamar ka ce a wurinka akwai kudin sadaka min babil misal ka ce kana da naira dubu ɗari biyu na sadaka misali kenan faƙala sai manzon allah tsira da abinci sabbata a gare shi ce ta saddaka bihi ala nafsik sadakan farko ka yi sadaka da kudin a kan kanka ko ka yi investin ɗinsa a kasuwanci ko ka biya kudin hayan shagonka ko ka sayi mashin ɗin zuwa wurin aiki wanda zai me wanda zai taimaka maka dan gaba ka samu alkhairi ninkin ba ninki faƙala sai ce wa indi akhar bayan wannan dinar din akwai wani ƙarin dinari na biyu shi kuma yaya zan yi da shi faƙala ya ce ta saddak bihi ala zaujatik wannan kuma sai ka ba wa iyalinka idan iyalinka ɗaya ne sai ka bata in biyu ne ko uku ko hudu sai ka ba su su raba shine tasaddaq bihi ala nafsika kaga daga kanka sai aka sauko kan iyalanka qala yace wa indi akhar bayan dinar na biyu kuma akwai na uku ya samu yayi zan yi da shi qala tasaddaq bihi ala waladik ka ba da sadakansa zuwa ga ɗanka wato 'ya'yanka ka taimaka wa 'ya'yanka da shi wanda yake bayyana mana a sadakar nafila hatta 'ya'yanka ya dace ka daga kyautata musu daga abin da kake samu in ba haka ba sai su zama roƙa duk ɗan adam musamman irin rayuwar mu ta yanzu da kusan duk wani motsi sai kuɗi ya mutu duk wani motsi da aka yi sai kuɗi ya mutu kuma rayuwar da da muka tashi akwai saukin jarrabawa kawai abin da iyayenmu suka yi muna ƙanana an saya mana keke keke na samu fili wacce take mai saukin tuki da ina da yar keke ta mai kyau yar karaba ita zan in tafi makarantar jiniya secondary school ne ta yawo na da ita ba abin da ya dame ni idan baba ta Allah ya ji kanta na da aike zan hau keke na in tafi je kada farin tafi tudun wada in tafi yar wagada ko ina ake da aika zan hau in je in tafi ba shan mai a cikin ta babu telefon bari a ce lokacin za a sa mana kuɗi a waya babu intanet ɗin balle a ce za a yi browsing duk waɗannan kacaniyar babu ita tsanani in ka dan yi tafiya aka baka dan kwabo kaza ko dan sile kaza a hanya ka samu ko mai mazar kwaila ka taba ko ka samu wata tayi dindiko na ka dan tsaya ka dan saya ka taba haka ake yi ai shine abin sha'awan da ko ka samu aduwa ka saya ko abin da ya yanzu duk yaran yanzu ba sani ba sai dai su shawar masu ice cream go to ice cream da shawar ba man kace ajiya sosai a kashe dubu ashirin a kansu su dan wannan ma sai ajiya a kashe kuma yaran abuja ba da ba ka zo kana musu maganan wai wai wai aduwa da dinya da goru ba su fahimta ba sa ganewa ita ce matsalar Allah ba su cika ganewa ba zamani ne ya canja da yawa yanzu ka tambaye su irin su dindikwala wani ma bai san me dindikwala ba eh baka san shi ba akwai wanda ya san shi nan akwai wanda ya san ragadada ka san ragadada wannan kan ka san shi <laughs> da fa su ne kayan daɗin ka je ka samu kunun zaƙi a ɗiba a baka mai sanyi ka sha shi nan lokacin daɗin ya ƙare daga baya aka fara maganin soɓo ko ba haka ba ne ko tsumi ai da su din ne yanzu duk yaran yanzu ba su gane waɗannan ba ke sa an kana da yara suka zama yin abuja kada kai su gida an yi hutu can su je ƙauye su zauna su sha aduwa su sha tsada su ci ba. <laughs> Allah ya samu wange lafiya da yace yi ce ta saddak bihi ala waladik sai kai sadaka ga wannan ga ɗanka ko ga 'ya'yanka ƙala indi akhar sai ce akwai na hudu bayan wannan fatasaddaq ala khadimika yaje sai wanda suke tambaye shi me dalili kai ko da ba mai ilimi ba ne ka tambaye shi me dalilin ka na yin kaza in ya faɗa sai ka ji iya da dalili ko bai da dalili in ya da dalili da ya fi naka ƙarfi sai ka da in babu tukunna sai ka yi inkari ka gyara masa shi yasa imamul bukhari rahmatullahi ya buɗe babi a cikin littafinsa aljami a sahi al-musnad min hadithi rasulullah wa sunanihi wa ayyamihi al-ma'ruf bi sahih al-bukhari da cewa babul ilmi qabla al-qawli wal amal shine babin neman ilimi gabanin aiki ko magana wato ko magana ba a so kai a matsayinka na musulmi sai ka yi shiru har sai ka samu ilimin halascin ka yi magana don in ba haka ba a kan magana kadai sai ta bata imanin mutum gaba daya shi sa Allah ya ce bi ma qalu ai bai ce bi ma fa'alu ba an tsine musu dalilin abin da suka fada magana ce kadai ta sa aka tsine musu me dalili shine magana da jahilci dalilin wani Allah ya ce an tsine musu bi ma kalu fe ce bai ce bi ma fa'alu ba wallu'inu bi ma kalu mamatta ce ta zo ai kaga bisa ga ɗabi'ar ɗan adam sai ka tsaya tambaya akan mamarka ka taimake ta amma duk da haka asma bintu abi bakarin ba ta yi ba ta ce fastaftaitu rasulallah sai ine mi fatawa a wurin manzon Allah tsira da abinci sabbata gare shi faƙultu na ce ya rasulallah ya manzon Allah Kadimat alayya ummi wa hiya raghiba mamata ta zo tana mai buƙatuwa gare ni ba ma wai ragi ba fi islam mani. a tana da kwaɗayin wani abu da ni na mallaka a fa asilu ummi shi zan yi sadar da mamata kala na'am manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce za ki sadar da ita Ya ce me sali ummaki ki sadar da mahaifiyarki zuwa ga abin da take da shi na mai na bukata wannan hadisi iya bukhari hadisi na 2620 kamar da na faɗa a baya ki sadar da ita wannan ke bayyana wa iyaye ko mushrikai ne ana taimakon su ko da ba su yadda akwai Allah ba za ka ciyar da su za ka tufatar da su za ka ba su wajen zama za ka ba su kudin kashewa za ka kai su asibitin ba su da lafiya za ka musu ɗinki dukkan bukatu na yau da kullum kana da hali iyayenka suna bukata ko ba su amince akwai Allah ba haƙƙi ne ka taimake su wannan fa shine kyakkyawar mu'amala da musulunci abu ɗaya ne ba za ka yi ba shine ba za su kira ka zuwa ga sabon Allah ka saba masa ba shi yasa dole mu san yaya ɗabi'un ƴaƴa na ƙwarai suke yadda musulunci ya karanta. amma ba za ka yi me ba za ka yi shirka irin yadda suke ba sai dai ka kyautata musu me dalilin ba za ka yi shirka ba na'am saboda Allah ya hana akan karka musu karka yi shirka me dalili wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa wannan zai zama cikin suratul luqman ko aya ta sha hudu kenan ma, eh, zai zama ta sha hudu in ka ɗauki gaba da ayoyin wurin ma duka suna da nasaba da karatun da muke kyautatawa kyawawan mu'amala na musulunci eh, kyawawan misali da allah ya ce walaƙadi a taina luqman alhikimata a nishkuri lillah wa mai ya shukuru fa inna ma ya shukuru nafsi wa man kafara fa inna allah ganiyun hamid إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك la zulmun azim wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah inna Allah latifun khabir ya bunayya aqimi salata wa amur bil ma'ruf wa anha 'anil munkar wasbir alama a asabak inna dhalika min azmi al umur wa la tusayyir khaddaka linnasi nasi wa la tamshi fil ardi marha inna Allah la muktalin man kana mukhtalin fakhur wa qasid fi mashyika waqdud min sautik inna ankara al aswati la hamir daga aya ta goma sha biyu zuwa ta goma sha tara walakad ataina luqman alhikmata a yashkuru lillahi wa man yashkur fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa inna allaha ce ta goma sha biyu id qala luqman li binihi wa huwa ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun adhim ita ce ta nawa sha uku wa wasaina al insana bi walidai hamalathu umuhu. wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amayin an ishkuri li wa liwalidayka ilayyal masir ta sha nawa sha hudu to wa in jahadaka da sha biyar wa in jahadaka ala an tush'a wato a hada suke sha hudu da sha biyar din wa in jahadaka aya ce don haka sha hudu da sha biyar ne wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa bi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'maluna wato ta sha hudun ne sai na hada ta da sha biyar din da yake hada suke amma aya biyu ne mafu tayyib wa anil miqdad bunu ma'ad karabin wa anil miqdad bunu ma'ad karabin wannan hadithin iya cikin silsilatul ahadith sahiha hadithin 455 أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا جمن زن الله تيرا دا أمين تثبت أغرشنا تيا ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة أبن دا كتشيد دا كنك أولن الله أمتين كاي وكنك صدقة لا إله إلا الله والله مسلمتي دا دادي والله إنا موغو سن حديثنا ka sai abinci ka ci a musulunci ladin sadaka ne ma a ta'amta nafsaka fa huwa laka sadaka eh, wannan sadaka tana da dadi wallahi <laughs> Allah hadisin yana mugun burge ni <laughs> wato shi ka ci yadda kanka sadaka ne in banda musulunci na iya da wannan <laughs> mun taɓa magana da wani aboki na haka shekaru da dama yana challenging aure cewa aure ma gaba ɗaya bai da amfani yana cewa ah, celibacy shi yake da muhimmanci ka zauna baka da mata na ce me dalili ya ce saboda in kai aure iyalan da hidimar 'ya'yan zai ɗauke hankalinka daga bautar Allah na ce to amma mu a musulunci ai hidimar ta ma bautan Allah ne ya ce do you na ce yes ciyar da iyalai tufatar da su wajen zama saya musu magani mu ibada ne ya ce ok to abin na ku ya fi namu kyau kenan na ce to kai ka ba wa kafata ba amma mu duk wannan sunansa ibada ne so da haka ba hana mu ibada yake ba mu shi wannan din ma ibadan ne ciyar da iyalan ka yi ibada ne mu a wurin mu tufatar da su ibada ne duka in kai lada ake baka so ka kake da mu wannan shine ibada <laughs> wa ma at'amta waladaka fa huwa laka sadaqa abinda ka ciyar da danka shi ma sadaqa ne wa ma at'amta zawjaka fa huwa laka sadaka abinda ka ciyar da iyalinka shi ma sadaka ne wa ma at'amta khadimaka abinda ka ciyar da mai maka hidima fa huwa laka sadaka shi ma sadaka ne wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina muhammad tsira da aminci su tabbata akan annabinmu muhammad wa ala alihi da iyalansa wa ashabihi da sahabbansa ajma'ina ga baki daya wannan shine darasi na karshe mun yi darasi zai zama sha bakwai yau kenan ga sha biyu ga watan sha'aban hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ran yaushe aka fara darasin a'a ban ce kowa ya bude ba kar kowa ya bude mun fara darasin zan tana ranar uku ne ga watan sha'aban hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku sai muka yi darasi ɗaya muka ƙetare ɗaya muka yi biyu uku sai muka da hutun sallah hutun azumi sai muka yi azumi tafsiri aka yi hutu aka yi shawwal zulqa'ada zulhijja almuharram safar rabiul awar rabiul sani jimada ula muka dawo ranar ashirin ga jimada ula shekara ta dubu da da da arba'in hudu, sai muka yi darasi na hudu <laughs> yau kuma sai muka dawo insha Allah zan iya baku ran da aka yi kowane darasi da ranar wata din <laughs> zan iya da ikon Allah alhamdulillah zan iya yi takaddun da na karanta da su shekara 25 ina tun ran da na fara da ran da na gama su da kuma kwanakin da na yi karatu da kwanakin da na tsallake Allah yakan taimake ni in hakaito su in tuna su <laughs> zan tuna su kuma ba sai na yi wani zurfin tunani ba allah yakan taimake zan hakaito su ranar da aka yi wasu abin da nakan karanta nakan tunar da ran da aka karantar da ni a makaranta in na je gaban malami ne a zaure da yake mu gaskiya yawanci karatun zaure muka yi ina tuna ran da naje na koyi karatun wani karatun har ga Allah ya kai shekara talatin da biyar ko abin da ya gama daga zan tuna ran da naje kuma zan tuna kayan da malam ya sa ya koya mu zan tuna a daidai yadda ya koya min ina iya tuna shi duk darasin da ya nakan tuna kayan da malam ya sa a jikinsa yake koyar da darasin ina tunawa da taimakon Allah na'am <laughs> Allah shiga gafar da malam wani sirri ya wuce ka haddace ƙwar'ani eh na ce wani sirri kake nema da ya wuce ka haddace ƙwar'ani Hmm? <laughs> Allah ta'ala ya samu wanye lafiya Allah ya ji ganyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya kyautata makoncinsu muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta wa malaman da suka karantar da mu muna roƙon Allah ta'ala dukkan wanda suka yi addini hidima a wannan ƙasa tamu tun daga kafa da har zuwa yanzu muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu musulunci ya shigo ta bangarori kamar biyu ta bangaren kanin borno da kuma bangaren shehu usman dan fodiyo da makamantansu duka allah ta'ala ya ji duk wanda suka taimaka akan wannan hidima din muna roƙon allah dukkan aiki na alkhari da muke a yau muna roƙon allah ya mana tarayya da su a cikin lada duk hidimar da muke yi dalilin foundation da suka gina ne yanzu ake ɗorawa a kai shi yasa muna roƙon Allah ta'ala ya mana tarayya a cikin dukkan aikin na alkhairi da muke yi saboda mun karanta takaddun su mun rayu a cikin musulunci a wurin da suka shigar da addini wurin da suka sadaukar da lokacinsu wani lokaci da jininsu da dukiyarsu addini ya kafu muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu musulunci ya shiga cikin daular kanin borno bayan bayan rasuwar fiyayyen halitta da kasa da shekara hamsin ƙur'ani ya iso har wurin kuma tun a lokacin a wani ɓangare namu na najeriya ba a rabu da addinin musulunci ba wannan magana muna magana kenan sama da shekara 1300 da yan kai ana addinin musulunci wasu ɓangarori ko ba su samu musulunci ba sai shekara 100 da kaɗan da ya wuce wani ɓangarorin har yanzu ba su samu addinin ba ba ma a kudanci ba har a arewaci akwai wuraren da har yanzu ba a kai musu addini ba ko muna da wanda har yanzu ma guzawa ne ba a taba zuwa aka musu nasiha na addini ba ina tuna 1999 zuwa 2000 shekara 23 da hudu da suka wuce mun shiga wasu ƙauyuka a north east wani bangare na jihar gombe suka ce mana wallahi rabonsu da wa'azi tun lokacin sardauna da ya zo ya musuluntar da su tun lokacin sardauna ba a ƙara koma ba sai wannan zuwan da muka yi muka samu ya gida musu makaranta sunanta rauzatu sardauna ta ma lalace ta yaye wannan zuwan da muka yi ne da muka dawo muka nemi kuɗi muka koma muka je muka gyara makarantar muka sayi takardu muka ɗauki malami muka kai musu sarkin ya fito da carbi da sardauna ya bashi tun zuwansa ya rike shi ya ce gashi nan tun zuwan ya bashi da shi yake aiki har yanzu da ya zo ya musuluntar da su tun da ya tafi ba ƙara zuwa ba to har yanzu akwai aiki a kanmu yadda kake gaba kai katu mai zurfi ba akwai ƙauyukan da in ka je yanzu a najeriya ganin ka suke kamar shehu usman dan fodiyo ya dawo allah ya ji kansa so wajibi ne a kanmu dan abin da muka sani mu rika tuna ƙauyukan garuruwanmu wani irin guduma za mu bayar addini isa wurin in ba mu da halin karantarwa mu ɗauki nauyin wasu malamai da za mu rika haɗa kanmu ko mu hudu ko biyar ko goma daga ƙauyuka mu rika ba da 'yar gudumawa duk wata za mu ba da kaza a matsayin albashi wa wane wane mu tallafa mu dan sayi mashin ko wani abin da ya sauwaka ko mota mu ce amfanin su a rika shiga ƙauyuka ana karantar da su addini in ba haka ba wallahi in mu mutu Allah zai tambaye mu akan haƙƙin su inda waɗanda suka kama da musuluncin zama suka yi irin yadda muke zaune a yanzu da addinin bai je ko ina ba amma yan halitta da ya ce balligu anni walau aya akwai sahabban da sun rasu a afirka afirka ma ba wai wurare na kusa-kusa irin ethiopia da musulunci ya daɗe da shiga a wurin ko irin sudan ko egypt ba a'a hatta wuraren da suke nesa da wurin irin south africa musulunci ya isa waɗannan wurare din. ya tafi har asia sahabbai sun kai sun shiga ruwa sun ƙetare sun kai musulunci wuraren wasu sun tafi hatta amurka sun kai musulunci a wurin in na ce america ba kasar america ba hatta south america na shiga ciki irin su brazil su peru su argentina in ka je argentina kuma zazen da sun kai shekara 800 da gina su so wajibi ne akan mu kar mu rika takaita addini akan mu gane waɗanda suke ƙauyuka a gida suna da haƙƙi akan mu duk matsayin da Allah ya kai mu kar mu manta da hidimarsu da ke kanmu don Allah zai iya tambayar mu wallahi azim a filin kiyama akan haƙƙin isar musu da addini don isar da addini nan wajibi ne akan mu gwargwadon yadda za mu iya wani a cikin mu zai yi da iliminsa bai da kuɗi da zai taimaka wani zai iya da kuɗinsa wani zai yi da mulkin sa to wajibi ne mu haɗa ƙarfi da ƙarfe kowa ya bada abin da yake da shi wani lokaci wani kudi wani dama da yake da ita sai a hada karfi da karfe sai a ci gaba da karantar da su addini da kuma kyautata musu mu'amala kyautata mu'amala iya da matukar muhimmanci a wurin karantar da addini kar mu rika muzanta wanda ba musulmai ba kar ka rika zagin su dan ba su addini ba me dalili duk yadda suka muzanta kai ka kyautata ay la yu'alajul khata bil khata ba a magance kuskure da kuskure two wrongs can never make right ba yadda za a yi don su sun yi kuskure kukui kukui daidai din kuma ku yi insistin a kan yin daidai ko da ba su gane daidai din ba shirya ta Allah ne a hankali wata ran za su gane muna roƙon Allah ta'ala ya ci gaba da ganar da mu addini Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya ina ga za mu dakata a nan ah, za a ci gaba da gani tun da akwai muna da akalla kusan kwanaki nan gaba akwai 19 ga wata sannan akwai 26 ga wata duka a cikin sha'aban duka lahadi ne mai yiwu akwai karatu biyu kafin ramadan idan ina gari kuma ina da fursa da dama mai iya yiwa ana iya aiki da daman maki don yin nasiha kan koda azumi a iya yin muhadara kan azumi ko wani abun da ke da muhimmanci gabanin nan kuma mu ci gaba da tunanin wani darasi za a saka bayan ramadan a watan ramadana kuma insha Allah kamar yadda aka saba akwai tafsirin maza da za a gabatar a nan kamar yadda aka saba insha ta'ala biyar saura kwata zuwa shida saura kwata a tashi ko lokaci mai kama da haka na mata kuma ranar asabar da lahadi insha Allah ta'ala za a ci gaba da yi na maza din ma mata na iya zuwa na mata ɗin ma maza suna iya zuwa sai dai ba su shigowa inda ake karatun mata suna zama daga bangaren da speaker ke kai musu ne don haka cewa tafsirin maza din da mata ba iya nufin wai jinsi ɗaya bane kowanne na iya zuwa da dan uwansa amma sai dai in an ce na maza ne to mazan ne a gaba muke karatu in an ce na mata ne to matan ne a cikin nan ko kuma kuna waje shi ne kawai bambancin amma kowanne mutum na iya zuwa a yi karatu da shi ya saurara insha Allah ta'ala za a ci gaba da kokari duk yadda lokaci ke da kunci insha Allah za mu ci gaba da karantarwa din saboda duk abin da muka sa a gaba a duniya ne ba abin da fi wannan din muhimmanci a wurina insha Allah karantar da addini din shine priority na ni a rayuwa saboda ba abin da yake da tabbas kamar sa inda Allah ya sa a addinin mu muka yi nasara a duniya a lahira muka yi nasara to duk wani abu a baya mai sauki ne addinin shine aulawiyya namu Allah ta'ala ya taimake mu akan addini ya yi aiki da mu wurin taimakon addinin musulunci wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu subhanaka allahumma wa bihamdik Ashadu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan shine karshen darasi din insha Allah ta'ala malam bai rubuta yaushe kammala littafin ba dan malamai suka yi sukan ce rana kaza suka kammala amma hikimar da ya sa bai faɗa a nan ba saboda a farkon littafin ya yi bayani da cewa me da cewa bai rubuta muƙaddimar littafin ba sai bayan ya kammala rubuta littafin sai ya yi muƙaddima to muƙaddimar da muka karanta a shafi na uku a littafin ita ce ranar da malam ɗin ya kammala shine shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da nawa da shida biyu ga watan da ula shine abin da ya faɗa a farkon littafin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh don haka shi sa